Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan ofishinmu na birnin Yamai akan mitoci 16, 21 da 25 kuma a koyaushe za a iya samun mu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com ko ta gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a nomad dalol da niyya dukkansu a jamhuriyar Nijar sai alfa radio a kumasin kasar Ghana. Masu raro barka kudawar haka Suleiman Muni Barma ne yake muku sallama a shirinmu na hantsi. To a cikin sa za a ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da mataimakinsa Yemi Osinbajo sun makalawa sabon babban hafsan hafsoshin mayakan kasar karin girma. Har ila yau a Najeriya sabuwar dokar zaɓe da 'yan majalisar ƙasar ke shirin amincewa da ita ta haifar da muhawara a tsakanin jama'a. rundunar tsaron amurka mai sansani a jihar agadez ta shirya wani taron horo akan dubarun ɗaukan hoto domin 'yan jaridar yankin a birnin kwanni kuwa hukumomi sun kaddamar da bincike domin tantance ingancin wani samfurin lemun exotic da jami'an tsaro suka kama lokacin da ake kokarin shiga nijar da shi daga najeriya kamar kowace ranar alhamis muna tafa da shirin na kasa ba kasawa ba da sharhin jaridun ghana to amma kafin nan a gyara zama domin sauraron labarun duniya daga washington dc Assalamu alaikum barkanku da wannan safiyar. ta da fatar an wayi gari lafiya Allah ya sa haka Allahumma amin. Yanzu kuma ga cikakkun labaran duniya wanda ni Yusuf Aliyu Harande zan karanto. A jiya laraba mahukunta Afghanistan sun ce sojoji da ke goyon bayan gwamnati sun fatattaki 'yan tawayen Taliban daga sassan wani birni da ke arewa maso yammacin kasar tare da sake karbe wasu gine-ginen gwamnati bayan kwashe sa'o'i ana gwabzawa. Fadan ya barke a wasu sassan Kala'il Nau babban birnin lardin Bagdesh bayan da 'yan Taliban suka afka a cikin dare daga wurare da dama. mazauna wurin da jami'an tsaro sun ce mayakan masu tayar da kayar baya sun kutsa cikin garin inda suka kwace muhimman wuraren tsaro gami da shalkwatar 'yan sanda na lardin tare da 'yantar da fursunoni kusan 600 daga babban gidan yarin. Hotunan bidiyo da kungiyar Taliban ta fitar sun nuna fursunoni da suka tsere daga gidan yarin da kuma mayaka masu tayar da kayar baya akan babura suna shawagi a sassa daban-daban na birnin. Gwamnan lardin Husamuddin Shams ya faɗa wa muryar Amurka cewar ƙungiyar Taliban ta kame dukkan gundumomi da ke kusa da ƙa'il nau a kwanakin baya, lamarin da ya ba su damar kai hari a babban birnin lardin. A cikin wani ƙauye mai nisa da ke arewa maso gabashin Siriya, kimanin 'yan kilomitoci kaɗan daga babban birni mai suna Ramella da ke da arzikin mai. Sojojin Amurka sun dukufa wajen taimakawa sojojin kurdawa na yankin don tabbatar da cewar mayakan da ke da alaka da kungiyar ta'addanci ta Daesh ko IS ba su sake yin wata barazana ga yankin ba. A watan Maris na 2019, Amurka ta taimaka wajen fatattakar kungiyar IS da ke gabashin Siriya. amma ragowar 'yan kungiyar 'yan ta'addan na ci gaba da kai hare-hare kan fararen hula da sojoji da amurka ke mara wa baya a dukkanin gabashin siriya wannan sansanin na amurka yana ɗaya daga cikin waɗanda aka saka kayan aikin soji na farko da sojojin amurka suka gina biyo bayan sa hannun amurka da siriya a watan satumbar 2014 sansanin wanda ke kan tsohuwar hanyar karkara inda aka kare shi da wata doguwar katanga a ciki filin jirgin sama da ake amfani da shi don jigilar sojoji da kayan aikin soja ya raba wuraren zuwa wuri biyu ɗayan sojojin amurka ne ke zaune a ciki labaran duniya kuke sauraro kai tsaye daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington gundumar kolambiya An kashe shugaban kasar Haiti da ke cikin rudani yana da shekaru hamsin da uku. Jovenel Moise ya kasance tsohon manomi wanda bai da masaniyar siyasa, amma ya mulki Haiti sama da shekaru hudu. yayin da kasar ke ci gaba da fuskantar rashin kwanciyar hankali a karkashin mulkinsa. An kashe Moise ne a gidansa a jiya Laraba bayan wani shiryayyen hari da wata kungiya da ta kware da kuma take ɗauke da manyan makamai ta kai a cewar firaministan rikon kwarya claudie joseph moss ya kama aiki ne a watan fabrairun 2017 inda ya yi alkawarin karfafa cibiyoyi yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma samar da ƙarin jari da ayyukan yi ga ƙasar da ke fama da talauci. amma wata babbar zanga-zanga ta dabaibaye gwamnatinsa kuma masu suka sun zarge shi da ƙara zama mai kama karya. Matarsa Marty Moyes ta ji rauni a harin har yanzu tana asibiti. Ƙasashen duniya sun gaza tallafawa 'yan ƙasar Myanmar a cewar wani jami'in hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Laraba ya kuma yi kira da a sanya takunkumi kan mai da iskar gas na kasar don maganin gwamnatin mulkin soji da ke mulkin kasar. To bayan labarun duniya yanzu kuma sai fagen rahotanni. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da mataimakinsa Yemi Osinbajo sun makalawa sabon babban hafsan hafsoshin mayakan kasar ƙarin girma zuwa Laftanar Janar tare da shan alwashin ci gaba da ƙara sanya kafar wando ɗaya da 'yan bindiga daɗi da 'yan ta'adda. Daga Abuja ga rahoton Hassan Mai na kaina. Shugaba Muhammadu Buhari wanda ya makalawa babban hafsan hafsoshin sojojin Najeriya da sabon mukaminsa na gaba wato Laftanar General biyo bayan tantance shi da kuma tabbatar da shi da Majalisar Dokokin Najeriya ta yi kamar yadda kundin tsarin mulkin Najeriya ya tanadar. Babban hafsan mayakan Najeriya Laftanar General Faruk Yahaya wanda ya nuna farin cikinsa ya sha alwashin ci gaba da rubanya kokari bisa shawo kan matsalar tsaro a Najeriya. Tuni da tsoffin manyan hafsoshin sojoji irin su Major General Junaidu Bindawa ke ganin General Faruk ya fara saka da farin zare. Shi eh, a Tahiru Allah ya karɓi ransa cikin wannan hatsari na jirgin sama. Shi kuma General eh, Umar Faruk eh, Allah shi ya ba. Ah, abin jin daɗin shine a gidan soja ah, in dai wanda ya kai major general zaka ga ya gugu sosai ah, na ya hau kujeran shugaban sojoji saboda haka umar faruk ya gugu kuma abin jin daɗi shine an ciro shi an ɗauko shi daga can maiduguri tiyata command da ke maiduguri saboda haka na tabbata dabarun da da suke amfani da shi da dabarun da yanzu yake da nashi zai hada da shi ya ga cewan an samu nasara kuma ga yadda muka gani ga hawan a Tahiru allah jikansa da kuma shi yanzu faruk ana samun nasara saboda kaga boko haram sun yi kokarin su shiga dikwa sun yi kokarin su shiga dambuwa amma sojoji sun jajirce kuma sun samu nasara a kansu shi ma major general yakubu usman mai ritaya da ganin akwai inda ya kamata laftanar general yahaya ya mai da hankali a kai kaga yanzu dai zan ce eh, arewa maso gabar shine ainihin inda matsala ta taso kuma har yanzu ba a karasa ba sannan su nan 'yan ta'adda na arewa maso yamma su ba ƙasa suke bukata ba kuma ba wai suna son ta eh, gwamnati ko wani abu bane amma su barna kawai suke so su yi sata da abubuwa daban-daban saboda haka ya kamata ne a gama da na arewa maso gabas din nan kafin a tunkari na arewa zuwa yamma abin da ya kamata a yi shine arewa maso yamman nan ba wai a su ba a za a yi a blocking din a yi containing din su containing din su wato shine a kare su a inda suke yanzu ba wai a bar su su faɗaɗu ba sannan a koma a ci gaba da na arewa maso gaba sai an gama da sai a zo a fuskanci na arewa maso yamma yanzu dai abin jira a gani shine yadda laftanar general faruk yahaya zai ci gaba da mai da hankali wurin tunkarar kalubalen tsaro da ya dabe najeriya a halin yanzu Hassan mai na kai na, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To a Najeriya dokar zaɓe da Majalisar Dokoki ke haramar amincewa da ita ta haifar da muhawara a tsakanin jama'a. Musamman ma sashen da ke cewa ba za a miƙa sakamakon zaɓe ta hanyar na'ura mai ƙwaƙwalwa ba. akan haka ne sakataren jam'iyyar sdp na ƙasa alhashi shehu gabam ya bayyana wa wakiliyar sashen hausa abuja madina dauda cewa dole ne majalisar ta yi la'akari da wannan babban al'amari domin akwai kalubale da yawa a gaban najeriya su 'yan majalisa sun fi kowa sanin me gaskiyan abin da ke ƙasa domin su suke budget su suka san wani budget suka yi wa inec wannan sakamakon zaɓo da ake magana wanda za a ringa aikawa turu uh, na'ura mai kwakwalwa daga polling unit zuwa inec headquarters gundumomi inda ake zabe a aika zuwa headquarters na ainihin sakamakon zaben da aka yi a kowace gunduma na zabe duk wani wanda yake harkar siyasa harkar zabe ya san ba abu ne mai yiwuwa a yanzu ba domin me ko a nan cikin abuja za ka je wurare da yawa za ka samu babu sabis da za ka iya magana ma a waya na biyu duk yawancin gundumomin nan babu wuta a wajen kuma a yanzu inec bata sayo na'ura na zaben nan wanda za ta iya rike wuta na kwana biyu ko uku ko babu wuta a wajen wanda za ta iya amfani da shi ba abu na hudu da ya kamata a duba kafin a ce ma an yi wannan abu menene halin da najeriya za ta shiga ciki a halin da duniya take ciki yanzu akan masu hakin system na na'ura mai kwakwalwan nan me najeriya take me inec take a kai domin kada a yi zaben abinda da aka zaɓi su yi hakin su canza result din da aka turo ita headquarter din so najeriya tana cikin halin da a yau ba za ta iya wannan ba inda ma suna da niyan wannan abin da ya kamata sai a zaɓi waɗansu state sai a fara shi kamar pilot scheme kamar yadda suka ɗan fara shi a edo da sauransu manyan fara gwaji kenan fara gwaji ana gwadawa ana ci gaba ana gyara kurakuran da ake samu amma wani ya yi tunanin wannan abu zai a lokaci ɗaya a zaɓe na ƙasa gaba ɗaya ai yaudaran kai ne na biyu meye budget da aka ma inec na sayo wa'annan kayayyakin da za ta yi amfani da shi in budget din nan bai fito ba har yanzu timetable na inec ya fito na zaɓe har zaɓen shugaban ƙasa already yana kasa kuma akwai canje-canjen da za a yi a dokokin zaɓe na ƙasa gaba ɗaya kuma wannan canje-canjen in ba sun yi shi ba a yanzu abin da za su shine su kawo da duk wani eh, dokan da yake na inec wani sabo kamar shine ake kira repeal wanda shi ne zai za a za ta iya fara amfani da shi kuma yanzu ana da sauran shekara kusan biyu ne kawai ana bai ma kai shekara biyu ba a takaice a fara kamfen da sauran because INEC ya kamata a ce ta yi shirin zaɓe ta gama komai da komai ke ƙasa a ce a ce wata biyar kafin zaɓe domin ba haka ba za ta iya zaben ba mm. komai zai iya faruwa kuma ba a kasar da ake kera abubuwan ba sai an ba da oda a shigo da shi kafin a ci so saboda haka yan siyasa suna da gaggawa masu son neman takara suna da gaggawa ba a zauna an gyaran da ya kamata a yi na zaben da abubuwan da ya kamata a ce an siyo an kawo su suna kasa kafin a yi maganan tura sakamakon zaɓe daga gundumomi zuwa headquarters in baka yi wannan ba ta yaya za ka wani miracle za ka yi ka tura wannan resort din a ce har an same shi ba a samu matsala ba a kai saboda haka dole ita national assembly tana da hakkin ta tabbatar cewa ta yi dokar da zai iya aiki ba ta yi dokan da ba zai aiki bai jawo rikici a cikin kasan a zo a ce an yi maguri a samu tashin hankali a kashe rayukan al'umma saboda haka ina da imanin cewa shi ciyaman na inec allah ya mishi basira yana da kunnen jin shawarwari kuma ya san a yanzu abin ba zai iya yiwuwa ba kuma shi ma a bayanan da ya yi ba su da wayannan na'urori a yanzu domin ba a yi budget ba an ba su kuɗin da ma za su sayo na'urorin tukunna in ma an yi budget ɗin. na wayannan na'urorin da za su saya sai sun ba da a kera na'urori kafin su san lokacin da za su iya isowa Najeriya kafin ma su yi training wa officers ɗinsu wanda za su je daga gunduma-gunduma su yi wannan zaɓe. Sakataren jam'iyyar SDP na ƙasa Alhashi Shehu Gabam a hirarsu da Madina Dauda Abuja To daga Abujar zamu nufi jihar Agadas da ke arewacin jamhuriyar Nijar inda rundunar sojan saman Amurka mai sansani a yankin Agadas ta shirya wani taron horo domin 'yan jaridar yankin akan dubarun daukar hoto da bidiyo da ɗaya gefe dubarun tantance ainihin tushen hotuna a jaridance. wanda kuma ka iya ba da damar kaucewa fadawa tarkon masu yada labarun bogi a irin wannan lokaci da kafafen sada zumunta suka dauki hankalin jama'a babban editan jaridar air m4 ibrahim manzo jallo na daga cikin mahalartan wannan taro dan jarida ne da ya hoto daga amurka ya zo ya gwada mu wai menene hoto ya ne kamata a yi hoto na aikin jarida ko kuma a yi bidiyo ta aikin jarida wani aiki wani irin illa ne gare ta ka yi aiki da hoto wanda ba haka nan bane ba ka ka dora shi bisa labarin da ba haka nan bane ba kuma suka zo har sakai ya gwada mu kama an ka ɗauki hoto wanda bai sani ba sai ce wannan hoton baya da labaru alor suka gwada mu ashe kowane hoto akwai labaru cikin shi akwai inda aka ɗauke shi akwai ranar da aka ɗauke shi sai mu je mu wallafa shi sai kaga wani ya ce a ah, ai wannan hoton ga ranar kaza ka ɗauke shi wuri kaza ka ɗauke shi ya zaka ce wani labarin da ka gama shi da shi eh, haka ne a kai dan jarida kayi karya ko kuma sun ba mu labaru suka ce kamar yanzu kai ka je ka gamu da wani dan eh, wani wanda gwamnati iko yake nema kuma mutumin nan ya ce ka zo ya baka bayani bisa abin da kake tambaya kai dan jarida aikin ka ne ka tare shi bai kamata ka wallafa inda yake ba to sai kai ka zo ka hudu wannan ah, rahoton da kai ka sa shi da hoton da kai wanda suke 'yan bincike kwararru 'yan bincike da sun doki hoton na naka suka bincike shi sai su ga ga ranar da ka doke shi ga inda ka doke shi ɗan sai su je su kama mutumin nan Babban editan jaridar Air Info mai zaman kanta kenan a jihar Agadez Ibrahim manzajallo. Hukumomin kiwon lafiya da haɗin gwiwar jami'an tsaro na ci gaba da gudanar da binciken wani samfarin lemon exotic da aka kama a kan iyakar Nijar da Najeriya. Wakilin muryar Amurka a birnin Kwanni Haruna Mamman Bako ya aiko mana ƙarin bayani. a kan iyakar jamhuriyar nijar da tarayyar najeriya ne daidai birnin kwanne da illela lokal gamman shigowa jamhuriyar nijar jami'an tsaro da ma'aikatan kiwon lafiya na kasar ta nijar da ke sawar idanu game da ababen da ke shigowa a cikin wannan kasar suka kama wani lemu ko kuma juice exotic da aka ga wani ababe cikinsa kamar yanda malam hassan haruna mai kula da sha'anin tsabta a babbar asibitin birnin kwanne mini karin bayani lemun da muka matsaloli a ciki mun tura shi ya mai ɗakin bincike muna jiran sakamako sai sakamakon nan ya hoto ba da akwai illa wannan kuma za mu koma mu gaya ma jama'a akwai illa gare shi mai abin da muke son mutane su gane can a bakin iyakanmu da nigeria muna da jami'i mun ce mishi duka wannan jikin exotic da ke shigowa su dakatar da shi har mu samu sakamakon bincike in bincike ya bada eh, wannan jikin lahiya yake kowa ya sa abin da aka amsa gare shi kuma akwai takarda sai je amsu abin shi amma in bincike ya bada ke jikin nan akwai matsala ciki tana iya kawo illa ga lahiyar al'umma wannan zamu kama mu baka takarda ta dindindin ta ji kuma sauran da akwai cikin gari duka za mu zuwa mu kama shi domin mu binne shi to Kasancewa a kowane dare da rana ɗimbin manyan motoci da kankana ne ke shigowa janguriyar ta Nijar shaƙe da jis ko kuma lemu kala-kala kuma gashi an kama wannan lemun yaya ne za a yi halin yanzu da lemun da aka riga aka kame da ke hannun jami'an tsaro da malama asibiti ita ce tambayar da na yi wa malam Hassan Haruna jami'in likita mai kula da sha'anin tsabta Akwai juyi wanda aka saida bisa hanya can bakin iyaka inda ake shigowa mun saida shi yanzu muna kira ga 'yan kasuwa namu da su daina shigowa da shi mu ga sakamakon bincike masu saye kuma suna sha su ma su dakatar da sayan shi har lokacin da sakamakon ya hoto in ya ba da jikin lahiya lau sa'an a ci gaba tunda jikin jikin ne an sami shi da wasu abubuwa wanda ba a kamata a gani a ciki ba ji ne wanda aka gani baki girin kuma an samu wani nama nama a ciki to wannan bai kamata ba a ci jikin ya yi baki tunda kowa san jikin na lahiya hwarhwari ne to ya baki kuma wannan nama nama shine muke son mu san menene a ciki kuma sk yana da illa ga lahiya al'umma shi yasa da gauga hukumomi na kasa suka ce mu aika wannan ji domin a yi bincike a tabbatar da me ke faruwa a cikin shi da a kawo haske ga abu. Shi dai wannan lamarin ya sa dole jami'an tsaro da malaman asibiti da ke kula da iyakoki kara yin azama wajen yin kakkau game da ababen da ke kai komo a wannan iyakar na dangin abinci domin kar a yi sakaci inda na sani ta biyo baya. Haruna Mamman da bako na birnin Kwanne sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar. A gaida Haruna Kada shafa wannan shiri na zuwa muku ne daga nan ofishin muryar Amurka na birnin Yamai. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. jama'a salamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako daga nan sashen hausa na muryar amurka Shirin na ƙasa a wannan mako zai sabka a Damagaram inda ɗaya daga cikin hazikan na ƙasassun jamhuriyar Nishar Abdu Gurgu mai gyaran akwatunan talabijin da sauran na'urorin zamani ya yi wa Tamar Abari bayani game da yadda yake gudanar da harkokinsa. To amma kafin nan za mu nufi tarayyar Najeriya inda a makon jiya muka samu bakuncin sakataren kungiyar nakasassun jihar Nasarawa ta fiɗa jibrin wanne ya koka a game da matsalar rashin aikin yi da kuma wasu matsalolin na daban da ke damun masu bukata ta musamman kamar yadda muka yi alkawali a shirin da ya gabata yau za ku ji martanin gwamnan jihar nasarawa abdullahi sule a hirarsu da wakiliyar muryar amurka zainab babaji mun yi empowerment a fannoni daban-daban mun ba su kyautan suke keken ɗinki kyautan injin nika kyautan wayansu abubuwa kamar haka na farko kenan na biyu sai kyautan ilimi a nan jihar nasarawa in mutum na kasashe ne jihar nasarawa tana ɗaukan karatun shi ne gaba ɗaya baya biya to saboda haka abinda muke kenan a yanzu haka kuma ɗaukan karatun shi har zuwa university muna da dokan da ya sa haka to kuma haka muke yi bayan suna da makaranta na musamman nasu wanda shi kuma gwamnati ta ɗauki nauyin shi ita take biya a nan lafiya saboda sha'awan namu da muke yi shi yasa gwamnatin tarayya ta hanyar ubeb e suka zo suka gina ɗaya daga cikin irin wayannan makarantun na nakasassu yanzu haka ana gina makarantar yana kallon makarantar mu na nakasassu a nan lafiya Shi ne na da aka sa na arewa da ta tsakiya wato shi ne zai zama na jihohi shida da suke arewa ta tsakiya jihar niger Jihan plateau jihan benue jihan kogi jihar kwara da mu nasarawa to shine ake ginawa nan saboda sha'awan wanda muke yi bayan wannan mun zo mun sake dubawa sha'anin suna kasarsu. mun musu kyauta ta hanyar asibiti kula da lafiyansu da aka yi wannan covid-19 mun sake cire eh, saboda wannan ah, annoba da ta zo mana mun sake cire musamman na nakasassu an sake basu kamar inda ka sani ina da mai bani shawara musamman akan nakasassu sun sake tashi sun yi yawo suka bi tare da nakasassun nan suka bi kowane karamar hukuma guda goma sha uku din aka tafi aka yi musu magana aka faɗakar da su hanyoyin da za su iya samun taimako ta wurin gwamnati aka tambaye su kuma su faɗi damuwoyinsu kuma duka su kai to kaji hanyoyin da muka yi na nakasar su kenan. to bari mu sake komawa da magaram domin sauraron bakon shirin na wannan mako malam abdu gurgu ya fara ne da fayyace yadda ya samu matsala a kafafunsa kafin ya ci gaba da bayani game da sana'ar da ya runguma a matsayin madogara. suna sunana abdu zabiru ina kira na abdu guru inda na kasata da ta same ni ina yaro ina da shekara biyu ina da shekara biyu ciwon ka ya same tun daga shi dai da aka mun allura allah ya kasance dai da aka ta same tun da da ko zama ban na iya yi satin da tsohuwa tana ban tarihi na sai ya rubda ciki haka kan jijiya a shi allura ce ta kare shi sa ban na iya zama to kuma daga baya kan an insurasiyon mudda da akwai nasarar da suke zawa masu na mu na masu a can likita dutse haka samu ne kafa hannawa da rarrai haka da ina ta yama da beki haka mm. to da jiki ne yauni da yanzu da na samu belo sai na bar beki ka yi kamar makaranta ko lakwal ai eh, gaskiya na yi lakwal na yi ekwal kwansi mm. ina ta uku a konuwa na da yake kokarin kai ni lakwal lokacin makaranta guragu eh akwai mota da take kai mu amma radda ta yi rate ba ta zo ba shi yake kai ni mm. kuma da allah mai cika tun da shi ne dama mai kokarin kai ni lakwal inda allah mai cika kuma ya yi na bar lakwal sai makaranta to mun yi makaranta daidai gwalgwado dai haka an islamiyya ba mm. to koya aka yi ka fara wannan sana'a ta ka to gyaran tele da ina tv wannan mm. juyi na yara mm. gem eh ta ina kai ma mu gyara gyaran tele har kai ina buɗe ta da kaina to cikin ikon allah kuma da hikima ta allah na kai ina gyarawa da kaina kuma mutane suka ga ina yin gyaran iyare sir suke kamuni. mani. To nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. A madadin bakin shirin na ƙasa Malam Abdu Gurgu na Damagaram a jamhuriyar Nijar da gwamnan jihar Nasarawan Najeriya Abdullahi Sule da wakilan sashen Hausa Zainab Babaji da Tamar Abari. Da ni da duka abokan aiki ke ce da ku muni lafiya. Na daga shirin na ƙasa sai sharhin jaridun Ghana. ta gabatar da maci ko kuma zanga-zanga katar tabbatar da aminci a nan akra Jaridar Daily Graphic ta ruwato wannan labarin ta ce ɗaruruwan magoya bayan jam'iyyar NDC to National Democratic Congress a ranar Talata da safi sun haye bisa titunan birnin Accra suna masu nuna adawarsu ga abin da suka ce rashin aminci a nan Ghana ƙarƙashin mulkin shugaba na Ado Akufa Ado. reshin matasa na jam'iyyar ta ndc ne suka suma wannan zanga-zangan daga akramol suka ratsa ta ta takwashi interchange wasu magoya bayan jam'iyyar sun isa inda aka suma zanga-zangan da misalin karfe biyar na safi masu zanga-zangan da sun karatsa ta liberation road a opebia house da kuma wato aviation road zuwa land commission su na ɗauke da kwalaye da an ka rubuta wato maganganu kamar haka a kufa ado mm, zalimi kashe mu baki ɗaya muna jin shirinku a kufa ado da bawumiya rayuwan yan gana na da muhimmanci. kama Suala ya cancanci yin rayuwa, babu yin aminci ga matattu, babu zaman lafiya. Dukanmu kaka ne a cikin wasu abubuwa wato opoku prampe zai jagoranci wata tawaga zuwa wato makon makamashi na afirka na shekara ta 2021 wadda za a gudanar a cape town jaridar the herald ce ta ruwaito wannan labari jaridar ta ce dr matthew opoku prampe ministar makamashi na kasar ghana a hukumce ya tabbatar da cewar zai halarci makon makamashin afirka wato african energy week na shekara ta 2021 wadda za a gudanar a cape town yayin da yake jagoran bannin masana'antar da kuma 'yan zartarwa in petron ghana da ghana national petroleum corporation gnpc zai yi magana tare da ainihin tabbatarwa da kuma shiga cikin taron na makamashi wadda shine babba na afirka karkashin shugabancin dr prempe wurin kafa Fage makamashi to mai karfi ita kuwa jaridar guardian times wannan labarin ta ruwaito marasa rinjaye a majalisar dokoki sun yi kira da a kafa kwamishin kanta domin binciken damuwar da aka samu a ejira wata kwamishin mai zaman kanta domin binciken irin tashe-tashe hankulan da aka samu a ejira wadda ya sanadin mutuwan rayuka guda uku da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau radwan allah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana a gaida ridwan abbas masauraro da wannan kuma shirin ke kamala a madadin dukkan abokan aiki na sashen hausa ni suleiman muni barma da na gabatar ke ce da ku allah ba mu alkhairi